بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati Allah ba mu iko muka haɗu wannan masallaci domin ta littafin bulugul marami kuma yau ma bisa ga taimakon Allah subhanahu ta'ala a wannan yammacin da biyu ga watan jumada asani watan shidda ƙididdigan watannin musulunci a shekara ta 1439 wanda ya dace da yini na goma sha tara ga watan biyu miladiya takwas insha Allah za mu yi da shan karatunmu na yau akan na shekaran jiya muna nan cikin kitabul jana'is kuma mun yi hadisi na anas dan maliki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukumul mauta li durrin nazala bihi kada yanku ya yarda ya gurace mutuwa saboda wani cuta da ya sauka gare shi kada ya yarda ya yi kenan hani ne ya ce fa in kana labudda mutamanniya in ko ba makawa lalura ta kan mai ta dole sai ya goraci mutuwa to ya ba Allah zaɓi falyakul ya ce Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan ya Allah karaya ni lokacin in ka rayuwa ta zama alkhairi gare ni Wata waffani kuma ka karbi rayuwa ta radda kasan ma na al wafatu khairan li radda kasan mutuwa ita ce zama alkhairi gare ya sa Allah gaba wanda mun yi bayani ran cewa ma ka ba man istakara wala nazima man istashara maluma sun ce bai taɓewa wanda ya ba Allah zaɓi kuma bai da na sani mutumin da ke shawara mun fara sharhi akan hadisi sai lokacin mu ya hali ne cikin nukudodin an ce makaruhi ne mutu ya buraci mutuwa saboda wani mihina jarraba ta sauka gare shi hikima hannun kuma saboda ya saba ma hankulin da Allah ya umarni cikin ayoyi masu yawa in ko baya hankuri to dole ya ba Allah zaɓi ya ce Allah ka kashe ni mutuwa ta himin zama alkhairi amma aka ce idan gurin mutuwa ya zama fitina ce yake tsoro ga addini ne ya ga alamun zai rasa imani al'amari zai kai shi zuwa ga rasa addini aka ce to an yi mashi rangwame saboda wasu magabatan kirki sun yi haka sun guraci mutuwa saboda abin da suka ga zai faru gare shi na lalata sira da lalata addini da zarge-zarge akan abin da ya shafi imani kuma saboda manzo Allah ya ce cikin wata addu'a iza aratta bika likika bi ibadika fitnatan faqabidni ilayka ghayra maftuni ya Allah in kan nuhi wata fitina ga mutane Allah ka karbe ni zuwa gare ka ba ina wanda ka fitina ga addinin sa ba waɗanga suna suka halatta in mutu ya ga fitina ga addini na ya buraci mutuwa abin da yasa aka yi wannan munasaba ga addu'a ga wanda ya ga ya gorace ya gurin mutuwa shine saboda ya fawwala al'amarinsa zuwa ga Allah ya ba Allah zaɓi? Allah ya fi sani abin da na maslahar bayinsa gaba ɗai da abin da ya zama gare su alkhairi rayuwarsu ta duniya da kuma mutuwarsu don haka hadisin ya gwada mana da shi da misallansa akan abin da yake nuna mana wajabcin dole mutu ya zama mai hanguri ibnu taymiya shekul islam ya ce ijma'i ne na maluma cewa wajibi ne mutum musulmi ya zama mai haƙuri ya ce saboda ladan nan da kuka je ana cewa ana ba su a kan musibu to ka ta ya ne bisa ga haƙuri idan ba a yi haƙuri ba da mutuwar uwa da mutuwar ƴaƴa da hasarar dukiya da ciyon jiki da sauran duk abin da zai faru ga mutum in bai yi haƙuri ba to ladan nan da aka yi alkawali baya da ita amma abin da ake ce ma shine dora rai ga abin da ta yi haƙuri a kan fama da abin da take damuwa da shi na musiba a ɗarme ta daga barin raki a ɗarme harshe daga barin koke a ɗarme gaɓai daga barin abin da ya shafi ayyukan jahiliya mamara fuska kyakkyace tufahi da makamancinsu amma ba a hana mutum ya faɗi matsalar da yake ciki ba alaici wa shakawa ilallahi ta'ala la tunafi sabara koke zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to shi wannan bai kore ba a cewa duk mutu ya koka zuwa ga Allah a ce bai yi hakuri ba an ka ce wahiyar maɗalubatun shar'an mandubun ilaiha ijma'a shi koke zuwa ga Allah ka koka ma Allah ka wa Allah raki shi abu ne wanda a shari'an abinda ma ake nema shari'a tana ma neman bawa ya zama mai koka ma Allah ga halin da yake ci kuma an mustahabbantar da ita akan haduwar bakin maluma ina dalilin su suka ce saboda Allah ya ce wa laqad akhaznahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrabun Allah ya ce hakika tabban mun kama waɗancan da aka kawo tarihin su da azaba amma fa mastakanu ba su san da kai ba zuwa ga ubangijinsu wa ma ya tadarrauna ba su yi tawali'u ga Allah suka koka mai suka yi addu'a ba kaga ashe abin da Allah yake so in yammace ku ku koka mashi don haka in koke na zuwa ga Allah shari'a ba ta ne shi ba Ya ce ƙala ta'ala falawla iz ja'ahum ba'suna tadarru Allah ya ce wata aya a cikin suratul anam me yasa da lokacin da azaban mu ta zo musu ba su kaskantar da kai ga Allah su kai ta addu'a ba Allah ya ce walakin kasar kulubun madadi haka sai zukatun suka kara bushewa kenan Allah ya yi soyayyar jarrabe ku gwada bayi kuke ku tara ki zuwa gare shi don haka wa man shaka ila nasi wa fi shakawahu radin bi qada'illahi lam yakun zalika jaza'an wanda ya ka wani abu zuwa ga mutane amma cikin wannan koka da yake yi yana mai natsa da wanga hukunci na na Allah ya saukar gare shi kuma ba ya ko samu wannan hukunci na Allah ba to ba a sawai cikin masu raki waɗanda suka yi raki wanda kana wanda kana ya samu ladan shi ta guri? kuma yin ko kama wani mutum yana iya halatta don mi saboda mi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajiduni magmuman nikan sami kaina magmuman mai yawan mai yawan damuwa kaga ai kamar koke na a wani wuri an ce yana cewa wara asa ya tsananin kai tun yadda nika jin kaina na ciwo ga wani wuri an ce yana cewa u aku kama yu aku rajulani minku ai akan azami ne masassara exactly yadda aka azaba wasu mutum biyu irin masassara mutum biyu na wadannan mutane aka hada min ni kadai aka ce wani hau zalika mimma ya ala ibati izhari misli hadha alqawli inda ma yalhaqu al-insanu min al-masa'ib lokacin da wata musiba ta riski mutum don ya faɗi ba wai wajen yana ganin ya ƙosa da wannan abin ko kuma shi ɗai na a'a faɗa ma wani cewa wani ga halin da nake ciki ba yana gwada ƙosawarsa ko damuwarsa da abin da Allah ya saukar mashi ba ba da yanayin labarin da yake ciki ba illa ba ne an ka ce wa iza kanat mimma yumkinu iktimanuhu yace wa nahwi zalika mimma yadullu ala ibahati izhari min hadha alqawl inda ma yalhaqu al-insanu min al-masail wa idza kanat mimma yumkinu kitmanu amma idan wannan abin da yake wa a boye shine to fa kitmanu min al-a'mal al-khafiyati lillahi ta'ala boye wannan damuwar ba mutum bai hada ma kowa ba shi yake falala to da shi ma annabi abu ya ce ina ina ina gwada bakin ciki na da koke na zuwa ga Allah bai ce zuwa ga wasu mutane ya ce ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim manzo Allah ya ce man ahabba liqa Allah ya ahabba Allah liqa'a duk mutumin da ke kaunar haduwa da Allah to hakika Allah ma yana son haduwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a wanda ku yake kyamar haduwa da Allah to shi ma Allah yana kyamar haduwa shi da wannan hadisin ma'aiki ya fassara shi cewa mumini idan aka yi mashi bushara da abin da a gurin Allah na aljanna da falala da karama sai ya guraci samun wannan abin kahirin aka yi mashi aka faɗa mashi narkon abin da Allah ya tana daga wurin Allah maɗauki sai ya kyamaci mutuwar Allah sai ya kyamaci addu'ar Allah saboda abin da ya sani ba ana nuhin tsoron mutuwar ganan ba shi mumini tsoron mutuwa gare shi saboda rashin ganin bai gama kila gyara halayen ba yana son a dan samu jinkiri ko Allah dan aiki kaza ko yan halaye kaza ko irin yan maganganun kaza da kucewa ko irin yan wasu yan abubuwa na dangane da bacciya yana gani Allah so yana da buri ya gyara su to irin wannan don mutaji tsoron ji tsoron mutuwa cikin wata halayyar da yake ganin dai wallahi akwai rauni aka ce wannan ba a gwada wato tsoron haduwa da Allah ina fatar an gane qala shaykhul islam ibn taymiyyah yace haza huwa al’adalu adalu a bace wata magana gaban ta yace yakunu khawful abdi wa raja'u wahidan abinda ake so tsoron bawa tsoron sa da yake wa Allah da ƙaunar sa da yake wa rahamar Allah su zama daidai wa daida yi ma galaba ala sahibi halaka kowanne cikin su yarda jaya kan mai shi to mai shi yana halaka ce ta kaka a ce tsoro ya kai maka matsaya har kana jin kai kan da irin abin da kawwa Allah da take-taken da kai da laifukanka batun gafara ita kan bata kota so ba to wanga ya kai ka ga yankewa daga kamar Allah kuma Allah ce la kana tu mir rahmatillah kada ku yanke daga daga rahmar Allah da jinkayinsa shine aka ce ibnu taymiya ya ce haza huwa al yin haka a zama ka kana tsoron Allah kana kaunar rahmas kana tsoron kana cewa ya ayu Allah ya gafarta ni kuma kana kullum kana cike da sauna kamar yadda wata rana wani sahabiyar ya iske umar cikin wani dan mataccen bango haka ya ya tsuguna shi ɗaya yana cewa bakin ba ya muna faɗa bi latattakiyanna latattakiyanna la ba na kalla yana na cikin wanda maliki na cewa ya kai dan faɗa bi anya umar anya umar wallahi ko dai ka ji tsoron Allah umar ko kuma Allah ya zartar ku kalli matsayin umar amma bai aminta ba bai aminta da rayuwa ta ba kullum yana nan cikin girgita haka aka son rayuwar mumini komi kai kakka dogara daga wannan muka gano kata wasu mutanen mu yan uwan musulmai masu da ahli sunna ne mutum ya ji kawai kawai shi kai ya gama shi aljanna mutuwa dai ta hana mu shiga aljanna ya yanke hukunci ko wani malami ne yanke mai hukunci ya mace mai ya gafarta mai an gama shi aljanna wannan kuskure yan wani kuma bayyani mutanen ga suna tare da Qur'ani suna karatun hadisai amma shi ɗan ya rinjaye su ta hanyar ga Allah ya shirya mu da su kuma Allah kada ya jarrabe mu da irin waɗannan halayen masu muni Ibn Taymiya ya ce wannan shine adalci anna man galaba alaihi al saboda wanda duk tsoro ya rinjaye kan zuciyar shi auka ahu fi nau'in min al-ya'si zai aukar da shi cikin wani nau'i na yanki tsammani wa man galaba alaihi raja wanda ko kaunar samun rahamar Allah ta rinjaya ga zuciya ta shi shi wa duk wanda an kadan buga ne aljanna kan suna samun zuciya ta ta rinja akan wannan yace auka au bi nau'in min amni zai aukar da shi cikin wani dan nau'i na amince ma makircin Allah kuma Allah ya ce wala ya amanu makara Allah illa al-khasirun babu wanda ke kwanta ma cewa shi fa babu wani abin da zai samai ya tsere ba duk wani abin da ya kawo ko ya mutu ba musulunci ba ko a lalata ayyukan su ko Allah na gani wannan da ya ɗebi tsamanai aka ce babu wanda adda yin ɗabi gawa ce waɗanda suke tababbu so da yawa inuwa karanta da yadda sani kuna gani inda wani ke cewa Allah bai gafarta mu wani wallahi wani matsayin gada ya kai Allah kan bai gafarta mai Allah ya ce wa ka wa Allah rantsuwa na gafarta mu wani kai ko na lalata duk aikin ka da ka aikata kalli wa gaba kana za sauki ganin ɗaya ya zama na kirki shi yasa manzo Allah ya ce cewa man kana halakan nasu ya ce fa huwa ahlakuhum duk mutumin da kaji yana cewa kai mutane sun lalace ya yanke maka ne hukunci na kirki na don haka mutane ka gani wallahi yau mutane sun lalace yau mutane ba su da kirki mutane ba su da imani ya wanke kai ne mutane ɗaya na yadda da banzantaka kuma bai rasa tashi manzo Allah ya ce to fa huwa ahlakuhum ya hisu halaka don wancan ce inda yake sabo kila yana can hirgice yana can tsorace yana ce yana ta tuba shi ko nan gani yake ya gama da wannan matsala mutuwa da yake jira ta ya ta aljanna manzo Allah ya ce shi kowa zama halakakke Allah ta'ala saboda eh, shi ya yanke hukunci ya rinjayar da cewa shi aljanna rabon su ta sai sun sami abin su ba mai hanawa ko ba wa Allah haka ina fatar an gane yawa ya ce wa amma menene ya ce ya ce wa ko na yake tare ya ce na'am wa amma khawf wa amma al-khawf amma shi tsoro fa yakunu bin nazar ila tafridihi ko kuma farraja'u bi hasbi tarjihihi rahmatullah ita ita ita mutum ya yana yana ta kaunar rahmar Allah gwargwadon yadda yake gani ya ta kaunar hamar Allah cewa Allah ba zai kunyata duk da yayi ni musulmi yana da damar yayi ni kafiri yayi ni musulmi yana da damar yayi ni dan bid'a yayi ni sunni ya yi duk abuwan ganin ka ya yi Allah ubangiji ya yi mini ya kaunaci haka an ka ce gwargwadon yadda yake da ƙarfi ga mutum aka ce wannan jikai ne na Allah Allah ya sanya maka kana ta ƙauna kana ta kauna rahmarsa ya ce amma alkhawfu amma shi ko tsoro ga zuciya fa yakunu bin nazar ila tafridi shi ko zai zama gwargwadon mutum yan sakacin da yake gani yana yi akwai yan lahinan akwai yan lahina akwai yan kurakunan ibada dai ba a sami wanda ta kamata ba sannan yan maganganu ba a yi kiliyaran za suka zama daidai ba sannan maciya ba ta gama gyaruwa ba dole mutum ya ji yara zana don koda yan loma guda ta isa ta kai mutum wuta don haka aka son mutum ya zama ya kaunaci rahamar Allah wajen wasu ayyuka da Allah ya taimake shi yana yayi shi musulmi yayi shi sunni yayi shi yana ku yana tsaron sallah yayi shi gwargwado yana alkhairi ga mutane yana da'a ga mahaifinsa bai cutar mutane ya kaunaci rahamar Allah da waɗanda halaye akan kuma ɗan wasu abubuwa da ya sani na sakaci na haƙoƙa Allah da haƙoƙa mutane nan kuma ya zama kullum yana tara zana wanga abu Allah ya tsare ni kada ya halaka ni in kana cikin tsoro an ce mutumin da ke tsoron zunubinsa alama ce ta imani Allah ya ba mu ikon ne gita game da zunubin da muke aikata ya ce wannan kenan ya ce magana ta gaba ya ce zahara fi hazihil usuril hadisa zahiratul intihar wani abu ya bayyana cikin zamun nan gana mu na yau wata ɗabi'a ta ƙuna bakin wake ka ga madadin shi mutum ya guraci mutuwa su sun wuce ma guri aukar da kansu cikin mutuwa su kai su aika kansu lahira ya ce wani abu ya bayyana cikin zamun nan ya ce wa hiya qatalul insani nafsahu linakabatin tusibu min nakabatil alhayat ne mutum ya kashe kansa saboda wata wata musiba da za ta sami ta musibobin rayuwa in ma min qillati zati yadi min yadi ko dai sanadiyar karancin abin da aka hannunsa ya ce zan mai dukiya bai samu ba sai ya kashe kansa ya huta wa in ma ragabatan duniya ta fata ko kuma wani bukatu na duniya da ya sa gaba na yayi yayi yayi yayi suka je suka suka ja shi bai samu sai ya ce da haka wagga matsala ko mai aika kansa lahira ya ce ko kuma wa mihinatun nazalat bihi ko kuma wata jarrabawa ta fado a kansa ta rashin lahiya ko ta mi ya ga yawa kansa gaggawa ya huta da wagga halar da yake kamar yadda wancan mujahidin da muka karanta kwanuka yagga ya kashe mutane ya kashe mutane sai an kai mai miki ga da wagga matsala ka aiko mai da kai ne huta kun san kuma kuna haɗe ka jama'a yau da wahalar gada wani yake aiko ma mutuwa wallahi rabu da mutuwa wallahi tallahi rabu da mutuwa baka san ta mi a bayanta baka sani baka yi ne wannan jinyar da yake yana yi wa da aka rubuta mai ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin hatta shaukata ya shakwa illa kafara Allah wa min kadaya wannan malkashin da yake da nishin da yake yi duka lada yayu lada ake rubuta mai mutuwarsa gomma wannan malkashin da azabar kabri da ya fada Allah ya jarrabe da azabar kabri azabar kabri ba karamin ba karamin bala'i ba in mutum bai zo da imani ba shigarsa ta farko ma kabri zai make shi sai sa na dama sun koma hagu sai na hagu sun koma dama kabri zai ci ai gaka ai gaka yau Allah ya kawo ka yau ko da mu gani kabri yayi kwanci kwancin kwana ya make mutum ya game kasa ta game wata sai sai sai sai kasusuwan mutum nan sun cira sun kowane da Allah wannan dai ba bala'i bane da haka magana wai goma mutum ya mutu ya huta ka bari kawai Allah ya sauƙaƙe ma wani Allah ya gajarta ma wani wahalar daɗa ko da warkewa in mutuwa ta zama alkhairi ko da mutuwa amma batun cewa gomawa ne mutu ya huta wallahi duk da kai ba Allah bane baka san abin da Allah ya mutuwa ba ka bar hadin gomawa ne mutu ya huta ina fatar an gane to balle kai kanka yace au duli maradin ma'a ko kuma a'a zai kashe kansa saboda wata tsaurin rashin lahiya da ta doge tare da shi fa ya tamallaku jazau sai raki damuwa game da halin da yake ciki sai ya rinjaye shi fa ya diru asawabahu sai ganin daidai daidai dinsa sai akan wannan sai sai ya bar shi fa ya qatulu nafsa sai ya kashe rayuwarsa bigarakin ko da nutsar da kansa au harakin ko kone kansa au ilka'i nafsi min sha'in ko ya je hukansa daga wani wani wuri mai nisa kamar ya hau gina ko ya hau dushi ya kado kansa kasa au yulki nafsahu amama kidarin ko kuma ya je kansa gaba ya gittama jirgi yana cikin ta ya kawai sai ya gama kamar yanzu mutu ya ji kai ya kamata da mota sai ta gito irin tan tebur ko wata mota ya yi farar ya gita gaban ta saboda ya huta da garayi duk an taɓa yi kowane an yi babu wanda ba a yi ba cikin waɗanda in ba a yi garin ku ba ko ƙasar ku ba an yi wasu ƙasashe da yawa keɓanci ƙasashen marasa addini da halaye na gari ana yawan wannan ɗabi'a ta intihar ina fatan an gane ya ce au gairi zalika ko wani waɗannan abubuwan da ke zama sanadiyar mutu kaci kansa inna madara hazihi zahirati shani'a kadiratun jiddan ya ce lalle ne cututtukan wannan ɗabi'a mai muni masu haɗari ne kwarai da gaske wato haɗurran sai yana daga cikin abubuwa masu haɗari sai yana da yawa ya ce na farko mukhalafatul shari'a abin da ya sa'a ma shari'ar Allah ya ce wa mukhalafatul li kuma ya sa'a ma ɗabi'ar ɗan adam yace wa hadhihi ba'd mahaziri a wannan yana daga cikin sashin munin wannan kashe kai ya saba ma shari'a ya saba ma ɗabi'a ba ɗabi'ar ɗan adam da wani ya kashe kansa don haka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan suka shahi munin da a ciki ya ce awalan na farko inna ha mukhalafatun li shari'atin lahi ta'ala kashe kai ya sa'a ma shari'ar Allah bi audahin susil karima da da mafi da bayyanannun nasoshinsa masu daraja qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala taqatulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima Allah ce kada ku yarda ku kashi kawunan don mi inna Allaha kana bikum rahima Allah mai jinkai ne gare ku ya rayar da ku ya jarabe ku da rashin lahiya ya ce ku yi addu'a ya ce ku yi magunguna ya halatta muku magunguna daban-daban Allah mai jinkai ne gare ku don haka kada ku kashi kawunan ku Allah ya ce wa man yaf'al zalika udwanan duk wanda ya aikata wannan abu na kashin kai akan ketare iyaka wa zulman da zalunci fa sawfa nuslihi naran da sannu Allah ya ce za mu saka shi wuta wa kana zalika Allah yasira saka shi wuta kuma abu ne mai sauki ga Allah madaukakin sarki kun ga ke shari'a hadari hadarin sa kenan duk wanda ya kashe kansa sai ya shiga wuta ba wanda zai hana mai shiga wuta wani ma ja'a wani ma ja'a fil bukhari kuma saboda nasin da yazo cikin buhari wa muslim an sabit bin dahakin daga sabit dan dahak kala ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man qatala nafsahu bi shay'in uziba bihi yawmal qiyamah duk wanda ya kashe kansa da wani abu to za a yi mai azaba da wannan abin ranar tashi alkiya in wani abu na hangin in kansa ne ya yi da ragiya ko wani abu ya shure duwatsu ko ya shure katakon da ya hau haka za a sa mai cikin wutar jihannama abin da zai yi hangin ɗinsa haka zai ci gaba da rayuwa cikin jihannama ya yi hangin ɗin kansa ya mutu kamar ya musu ya rasa rayuwa kuma ya koma cikin sabuwar rayuwa ya sa haka zai dawwama haka in guba ce ya sha haka za a yi mai guba ta wutar jahannama yana sha yana mutuwa yana rayuwa yana sake sha haka haka in yuka ta haka zai ci gaba da tsatsaka ma kansa yuka abadal abidina da Allah wuce azaba ta ki kenan ya huta kenan wallahi bai huta ba ya ce fi sahihi bukhari ya so a cikin sahihi bukhari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي آلمته الجراح game da mutumin nan da zogi ya damar da shi kwarai faqatala nafsahu ya kashe kansa fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce huwa min ahlin nar ya ce ai shi yana daga cikin yan wuta mujahidin nan da ya babu inda zai dauki wata kafa ta kahirai faci ai hili mutane suka lura kai kai kai kai wani kan ya wani wani yan aljanna ne sai manzo Allah ya ce ai huwa fin nar annabi ko ce wuta ne ko ba sahabbai sai da wani ya tahi cewa a to annabi ina fata dai kun gane irin maganganun nan wanda za a ce dan wuta na yanzu wasu kan sai dai suka rike baki da suka kasa ce ma annabi komi shi ko wani mai imani ya ce shi ka ya imani da annabi bari ya bi mutumin kai kaka na zai kare can ana cikin yana cin nasara yana cin nasara makashi maza hausa sun kace maza aka kashi ne can sai wani iri ne gurdu ya gamu da shi ya mai miki mai tsanani sai ga wallahi shi bai ya hankulin gari wa gazilla kawai ya birkita takobi ne ya tsotsuga ma cikinsa sai da kai ga kasashen kenan sai mutu sai mutumin na dawo ce ashhadu allah la ilaha illallah wa annaka rasulullah na shaida Allah kaɗai ake bauta maka kuma na shaida manzo Allah yace bi faru yace mutumin nan da kace dan wuta ne ga hican ya samu biya ku saboda kaza kaza kaza kuma ya karkare kansa ya kashi kansa da haka nan gashe mutum iya kashe kansa dan wuta ne kamar yadda manzo Allah ya faɗa yace saniyan na biyu inna man qatala nafsahu falaysa bimu'minin duk mutumin da ya kashe kansa ba mumini bane li anna sifatal mu'mini saboda abin da aka mannun mumini in asabatu sarra'u shakara in in alkhairi ya sami mumini to godiya zai yi wa in asabatu darra'u sabara kuma in sharri a gare shi na hasara ko na ciyo kuma hankuri zai yi kenan wanda bai da hankuri ya gaina ya kashe kansa ya ba mumini bane wannan ke salisan na uku inna haza dalilu alal jubni wa salbiyati wa adami tahammul yace wannan ɗabi'a ta mutu ya kashe kansa alama ce ta ragi ta zama kasashen mutum da rashin ɗauka abin da Allah ya saukar na hukunci kuma yana daga cikin alamomin imani mi an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi ko ba haka ba to sai zan shi wanga bai yarda da wanga kaddara ta Allah ta sauka gare shi ba gaggawa zai ya hutar da kansa daga wanga bala'i sai aka ce shi ma kenan yana gwada alama ce ta raki da rashin ɗaukar kaddarorin Allah wa mujabahatul umuri wa mu'alajatiha wal khuruj minha da kuma kokarin gaggawa game da al'amurra da ganin cewa bari ya magance ma kansa matsala yayi kokari ya hitar da kansa daga wannan wata gallubu ala da ya ga dole na duk matsalar ta tausiya ni jaye ta to kaga kuma wannan ba shine dabi'a ba tsakanin shi da abin da Allah ya saukar na daga kaddarori ba rabi'an na hudu ya ce inna haza dalilu ala da'afil aqali wannan ɗabi'a ta kashin kai tana daga cikin dalilai masu mabayyana akan mutu yana da rauni hankali wa da'afil iman da rauni imani zalika annahu yuridu bil maut rahata saboda shi hankalin sa ya gwada mai ai in ya mutu ya huta mimma huwa fihi ga abin da yake ciki na wahala wa huwa bi qatli nafsihi intakala min azabin nafsiyyin ila azabin a'zama mimma huwa fihi fil hayati da kashe kansa ya cira ta daga azaba ta rayuwa ta damuwar da yake ciki ta zogi ko damuwa ta rashin abin da ya bukata ko wani makamancinsa zuwa ga azabar ta hita girma a rayuwarsa ya ce ya zama misalin jiri minar ramda ibin nar ya zama kamar mutumin da ya nemi kare kansa daga zafin rana rana ta yi rere ya kama sai mutum ya ji bai iya taki rere shi kan bari ya kare kai ne ya ɗora taki cikin garwashi shi yake cewa al-mustajir min ar-rabda'i bin ya ji ya damu saboda tsanin damuwarsa ya ga da wanga karanin zahin rana ga tafinsa ai shi goma ya sa kai ne cikin wuta ya huta duk da wanga abu gaba da Allah ya magani bai yi magani ba shine malaci nas'alullah salamat muna roƙon Allah madaukin sarki ya tsare mu ya ba mu ikon kukuta daga waɗanga sharruka na musibin rayuwa kalar ustaz ahadu kalar ustaz uhud ustaz fi kitabi al halal haram wani ɗaya daga cikin malum ma ya faɗa wa cewa kulasatul qawli magana dai tatacciyar magana dai annal intihara wahanun fil iradati cewa kuna bakin wake dai rauni ne ga nufi mai shi yana da nufi mai rauni wa dararun fil azimati kuma cuta ne ga himmarsa wa da'afun fil imani kuma sannan alama ce ta raunin imani lizalika don haka kana jaza'u fa'ilihi annaru don haka za a samu sakamako wanda ya yi shi wuta kawai fa alal mu'mini ya zan wajibi kan kowane mu'mini an yasbira alal bala'i mahmad tadda bihi ya zama wajibi ga mumini yi hakuri akan bala'i ko kaka na bala'in ne tsananta gare shi fa inna ma al'usur usri yusra saboda Allah ya ce lalle tare da tsanani akwai sauki in rashin lahiya ta ayi hakuri ya yi kila rashin lahiya nan ta hukunta mutuwa ta ya hita daga wannan tsananin rashin lahiya ya zuwa ya zuwa ya zo zuwa ga sauki aljanna Allah ya sa wannan musibar tashi ta zama sanadiyar samun aljanna ko ku zan mai sanadiya in tsayi abu ya tsananta ya warke samu lahiya wadda ba a tsammani da cewa ne ai zato ko warke a ai tsammani ga wani mutuwa ka sai Allah ya kawo sauki Allah ala kulli in qadir ya ce wani kulli shiddatin farajun dukkan wani tsananin da aka gani akwai mahita gare shi wa azabud dunya ahwanu min azabil akhirah kuma a sani wallahi azabar duniya duk wanda aka ta sananta da wahalarta ita ce mafi sauki mafi zama karama bisa ga azabul lahira khamisan na yace na biyu sallallahu alaihi wasallam ilal ma'ana mana allazi min ajalihi yanha an tamanni al-maut zo Allah sallallahu alaihi wasallam yi nuni zuwa ga ma'anar da ta sa sanadiyar ta shi yayi hani ga mutu ya gurace mutuwa minana haka ce ho in qida'ul amali salihati bil maut idan mutu ya mutu duk ayyukansa da yake da wani istighfari da wata sadaka da wata sallah da kalimar shahada da zikirin da yake duk su yanki babu shi yasa manzo Allah ci kaka gurace mutuwa mu'mini rayuwarka akwai alkhairi mai yawa cikin ta in ka rasa kuɗi ai baka rasa imani ko ba haka ba in ka rasa lahiya ai baka rasa tarinka da Allah ba kana nan tare da ubangiji ya gani kuma kuma yana zuba maka lada haka mai da al'amari gare shi ya ce fil hayati ziyadatul ujur cikin rayuwar dan adam yana musulmi akwai dadin ladar daki bi ziyadatul amali ta hanyar da do ayyukansa walau lam yakun illa istimrarul imani kai ko da ba a samu komi ba face dai dogewar imaninsa ko da rashin lahiya ta kai shi bai da bai iya zuwa sallah cikin mutane bai iya sadaka bai da komi dogewar imaninsa dai ba karamin alkhairi bane yace fa ayyu amalin a'zamu minhu wani wani aiki ne ya imani girma wali za a fil bukari ce saboda haka bayani ya zo cikin littafin bukari an abi huraira daga abu huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yatamanna yanna ahadukumul mauta kada ɗayan ku yarda ya ci mutuwa in ma muhsina in ya kasance mai aikin alkhairi ne kai ya ci mutuwa wala allahu yazdadu tayu Allah ya taimake shi ya kara bisa ga aikin nan da yake yace ce in ma musi'an koko ya zama a'a yana bisa ga wasu halaye ne marasa kyawu nan ma kada ya guraci mutuwa fala allahu an yasta'tiba ya yi ya yi dinaye ya gyara ya tuba ma Allah kuma Allah ya karba mai Allah mai karba tuba ne kun ga wannan shi yasa manzo Allah ya ce kada ka guraci mutuwa inda kana mumi don haka an ce babu ɗaya daga cikin mutane da zai mutu face yayi yayi da na sani ya kai cu inda in aiki na kyakkyawa kan da sai ka guri inda ko ka kara wallahi don sai haka wani ya wuce ka nesa haka in mummuna aiki na kuma sai ka yi da na san shi da na sani na take Allah ya tsare mu don haka wannan shine karin bayani da malam dangane da wannan hadisin da aka yi magana manzon Allah ya hana mu goraci mutuwa kun ji bayanai da dalilai da hikimomin da kunshe cikin wannan bisa ga basira wani malamin musulunci ya hita muna da waɗanda Allah ya saka mu shi da alkhairi mu kuma Allah shi amfane mu da bayanan da muka ji hadisin mun na gaba aka cewa an buraida radiyallahu anhu an samu daga buraida bin hasib al-aslami Allah shi yarda da shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi kala ya ce al-mu'minu yamutu bi araqil jabini mu'mini zai mutu da jibin goshi rawahu salasa wa sahabu ibnu hibban mutum uku suka ruwaito daga cikin ashabu sunan kuma ibnu hibban daga cikin malumman hadisi suka ce hadisi ne wanda yake ingantacce wannan hadisin kenan don haka hadisi an kace al hadisu hasanun akhrajahu ahmad wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah an bureda wa ramaza lahu sayudi bil husni sayudi cikin abin nan yayi ishara zuwa ga cewa hadisin nan mai kyau ne kazalik an kace akhrajahu ahmad cikin musnad dashi wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah an bureda mm, bana na qala al hakim sahihu ala shar ala shartihima wa aqarrahu az-zahabi hakim ya ce hadisi ingantacce ne bisa ga sharuɗin imamu bukhari da imamu muslim na karɓa hadisi kuma zahabi malamin nan malamin jarwar ta'adil kuma ya tabbatar da shi a kakan ga wa qala bayhaqi rijalu ahmada rijalu sahih rijal mazajin ahmad na wannan hadisi aka ce mutane ne wato waɗanda suke suke cikin mazajin da imamu bukhari da imamu muslim suka suka amfani da su wa qala haisami haisami ya faɗa cikin majmu'uz zawaidi rijalu thiqatun fahim rijalu sahihu kuma amma mazajin bukhari ne wanda yake buhari yake karba hadisai gare su shi ma su ne hadisi ya taho da shi don haka dai hadisi kallo daraja hadisi wani matsayi na wasu malumma mai kyau ne wasu kuma sun ce ingantacce ne wallahu ta'ala ana dai kafa hujja da wannan hadisi to amma me hadisi yake karantar da mu in ma yace na farko dai alhadisu ya hatamilu ahadu ma'ana yayi ne hadisi yana ɗaukar ɗayan ma'anoni guda biyu ba an ce ya mutu bi arakil jabini ba yana mutuwa da jikin goshi ba da cacoi mu'mini rayuwa ta duniya zai mutu da wahala kenan ya ce to a waɗanga yana ɗaukar ɗayan ma'anoni guda biyu don wahala ba kala guda ba ce ya ce na harko makabadatul insani ma fi na hayati wahala da mutum yake yi da abin da a cikin wannan rayuwar ta duniya mina shada'idi na tsananci tsanance wal mashaki da kuma tsananci tsanance har yanzu yace fal insanu la yazalu fi makabalati duniya mutum bai gushiya yana wahalhalu da rayuwar duniya wa maqasat shara'i da fuskantar matsacinta da tsananci tsanancinta hatta mauta kuma ba zai gushe wannan ba har ya kai ga mutuwa wani wal mu'minu kabilu ha bidurqil halal mumini yana wahala da al'amarin duniya ta hanyar bidurqil halal ta hanyar bid'a halaliya wasubul mashru'a da kuma bin hanyoyin da aka shar'anta mashi sai ya zama kamar tsuntsu cikin keji ya yi hakan ga a ce haram ya yi haka a ce makaruhi ko ba haka nan tsuntsu yake cikin keji ba in ya yi wanga gehen kudu a tare shi in ya yi nan ga a tare shi ma mumini haka ne yake kamar wanda a cikin keji in ya hari wanga a ce makaruhi in ya hari wanga a ce ka ba'ira, in ya hari wanga a ce kahirci haka zai tara don haka aka ce to wannan shine mumini ba zai gushe ba fa ya taharral halala wasu hatal hukudi yana don kullu ya bidi halaliya saboda in ana cin haramiya ibada ba ta inganci ba ta fa'ida kuma daga cin haramiya halaye na nagari za su gushe zuciyar mutum za ta lalace zai ɗebi tsoron allah zai ɗebi tausayin yan uwansa zai ɗebi tunanin lahira ta yi cin haramiya ko cikin wata hudu ba ta na yi muku bayanin wannan abubuwan ina fatar an gane aka ce sanosi hatal uqudi da kuma zai ta kirda don ingancin abubuwan da ya kulla da mutane cika alkawali cika amana biyan bashi da ya ɗauka ga wani ɗan uwansa mu'amala cikin kasuwanci da gaskiya da sauransu haka zai ta kokarin wahala da wagga rayuwa wa ya taharrazu an shubhat yana ta kokari ya hattara ya kauce kansa ga abubuwan da shubhohi muminai ko ashe zamani da yan kadan na fa yakunu galiban rizquhu mukutadiran alayhi ya ce don haka sai gari saboda tsananin hattara ta kalanzan sai ya zama mumini rayuwarsa duniya kullun zama ya kai mafi rinjayen ɗan arzikinsa kullun wato mukuta diran kuntatacce ne a gare shi bi kadar kifayati zai tafi masa gwargwado na abin da kai sata ya ce tuwa yana ganin gasuwa na can kuɗi banki motoci kaza kaza amma shi gashi kullum da kira aka samu in sallah ta to a gama lalurar jaja in aure ya tafi da kira aka gama wannan lalurar ta aure da kyar da bane amma sai ga wani ga hancin bai saboda zai da abin duniya aka ce kullum gurgudun abu zai taho mai gurgudun abin da saboda Allah ka bin mumini duk abin da kamo wanda haka bin tunkiya ka in ka kama ta kana kiyo in ya kamo hakin da ka da adda wata guba sai ka hana in ya taya sharuwan da da ba su da kyau sai ya hana kai ma haka Allah ka yi maka ga wata sana'a da mutane kai ka samu sai Allah shi hana ka samu ko afilikanci ka ta sai ka kai bida ka ba ka samu kun san na taɓa faɗa muku cikin wa'azi wasu muminai guda biyu cikin sarmakandi ban san inganci wannan magana ba kisa ta Allah an masani masunta ne sai wanga ya ce itatuwa na sarkin karma irin misali da irin addu'an nan kiran nan da wani wani addu'an nan dan tauri na ko yana dogaro ga ko na a'iyan mutanen ba ko na kaza kaza da irin kun san kirare nan da na mutanen da ba su da kima shi kuma wanga in zai jefa birgi ne sai ce bismillah rabbil alamin ko da yaka jefawa wancan mai kiran na wance da wance din nan yana jefawa sai birgi ne ci ko da ki wance ya ji bismillah rabbil alamin ya jawo babu komi wayo ne Allah mala'ikan sai ya aza kai ya aza hannu ga kai yana ta damuwa ya zo ya ce ma Allah ha ba ubangiji yanzu wani da ka kiran ka zaka ta haka ya yi ta kiran ka bai samu ba ya Allah ga wanga nan ba kai ka kira babban zabban zai ka kira Allah ka yawa ta yace mai babu komi je cikin wuta ka dubo gidan wani dinnan da kaga yana cika ma wannan abu saboda yana kiran wani wanda ba ni mala'ika ya je ya dubo ta gari abin da aka tanda mai dace ya Allah ka kara zuba mai kihiri na inda wagga zai koma gare ta ka kara cika mai yadda abin da ka bashi ya Allah saboda yana hita rayuwar ga abin da zai koma gare shi ya hikari abin a kidaya shi ya ce to je aljanna wannan muminin da kaga sunan nan da ni ka wannan kunta ta mai da ni kai duniya ta ni nisan ta da ita in kara mai lahira ta kai kyau saboda tsoron kada duniya ta samu gare shi ya kasa in mai imani na dukiya ta jashi ya je lalace saboda haka kare shi ni kai ka samu ruwa ni ka kare shi saboda duniyar tana aizon mai shari ya ce je ka dubu aljanna ka ga suna ka ga gidan da ta da mai ya zo ya dubu ya da shi ya Allah ka kara ma wani rashi inda ka gidan ka zai koma da haka nan rashin mumini a nan duniya inda yana bisa ga hanya ta kwarai ba asara ba ce kakkawa ubangijinka mummuna fahimta law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sayyidin wahidin wa sa'aluni wa adaitu kulli wahidin mas'alatahu mi yace ma na kasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikyadu idza udkhila al-bahr duk a tara mu gaba ɗaya wanga ya ce wanga amerika ni kaso wanga irin dukiyar yan china ni kaso wanga ya ce kaza duk a ba kowa mu allah ce wallahi tallahi in arziki ne na raguwa sai in tambasuwa tana rage ruwan teku yan kaɗa arzikin ba irin na mutane ba ne don haka nan in ka ga Allah ya rike abu kana ka hari abu Allah ya tunkuɗe wani ya samu ka baka samu kakkawa Allah ubangiji kan mura fahimta dauki akwai wata maslaha akwai wani asiri tsakanin ka da ubangiji wanda Allah ya ɓoye maka ina fatar an gane don haka nan ga shi na mala ya da anan ga ce kullum mumini ya kan faya mutu wa huwa lam yan an bi aishin hani'in wato shi mumini sai ya kai ya kai ga mutuwa bai ni imtu da wani rayuwa wanda yake mai daɗi ba wada amul layinin bai wada amul layinin bai imtu da wani abinci wanda yake mai taushi ba wa inna ma yamutu wa ya tasaffadu arkam min ta'bil hayat mumini zai kai har ya mutu goshinsa yana yana bubbuga da dajibi saboda mi saboda wahalar al'amari rayuwar duniya qala ta'ala madaukakin sarki cewa laqad khalaqnal insana fi kabadi haqiqa mu halicci mutun fi kabadin cikin wahala don haka nan ga wato wannan abin ɗabi'a ce wadda Allah ya kuma mu'minai su yake karewa daga irin waccan dangantaka yace na biyu annal mu'mina yukabidu min shiddatin nazai na biyu fahimta kaga waccan fahimta ta farko ma'ana ta farko kenan ma'ana ta farko mumini zai mutu da jibin goshi ma'ana an yi la'akari da yadda wahalhalun da yake fama da su na rayuwar duniya ya ga lokacin kama ya ga bai kama ba ya lalumo sai ya ga ya kusan takewa sai ya ga abu ya wargace ya bida tare da mutane ga shi bai samu kuma gashi gurgudu ya sai yana kamanta aka ci wacce ita ce ma'ana ta farko ta kuma aka ce mumini yakan zo yin lokacin mutuwarsa ta taho rashin laya za ta kamai mai tsanani shine aka ce yau kabidu min shiddatin nazi yana kwama da tsananin hitar rayuwa wasu yaƙil mauti da kuma al'amarin ɗaukar rai ma yukaffiru Allahu bihi ma ma min zunubihi wannan wahala da zai hada ita ta wahala jinya mai tsanani da masassara mai tsanani da abin ga zogin da zai hada shi kafin ya mutu aka ce Allah na amfani da wannan abin saboda ya kankare mai abin da ya rage na yan zunubansa Wani za ja saboda haka bayani ya zo fil hadisi a cikin hadisi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala innal abda salihah lalle cewa bawa na kwarai la yu'alijul mautu sakarati zai yi fama shine mu'alaja zai yi fama da maton al'amarin hitar rayuwa da magagin mutuwa abin da ya fi na wani mutu. saboda yana yiwa yana da wasu zunubai sai lokacin hitarsa duniya sai a jarrabe shi da wahala mai tsanani har ya zama sanadiyya akan kare mai zunubansa da ya rage ka iya ita wannan duniyar mu ko nan ga imu haka mutum yayi irin zilla kwarai sai a ci anya kuwa ne ya gama lahiya to ya gama lahiya ga gane haka sun yayi faɗa mini ka gane an kacewa mutum mutanen kirki take wani bai wani bai kai zunubin wani ba na inda muke dinga yanzu asiri ne tsakaninmu da ubangiji kana yin mutum karatu ya hika imani da kirki ya hika kamun kai ko ba haka ba kana yin mutum sallah wani lokaci ya ka halaye na gari kyakkyawan mu'amala da tausayin mutane kuma wallahi fagen sallah ka yi ba an raga ma wani mutum da ka duwa wurin kasuwanci ya ce don Allah duk inda kuka iske matsace don Allah ku daga mai kafa an ka zo lahira an ka ce ni ka tara da ce wallahi Allah ban tani komai ba muna cewa harkar kasuwanci mu daina mu kai baka aji komai da alkai da ce wallahi babu ya ce sai da yan ɗabi'a guda yara na in ni aika su ta biyo min bashi bashi ni ka ba zuwa mutane ina taimaka mutane duk wanda an ka bai da tsayanci a daga mai kafa a sauka gembe Allah ya ce ai na hika cincin ta dauka kamata ragowa duk da haka na raga ma bai na duk matsace ka daga mai kafa na daga ma kafa ta yi aljanna da shi da Allah wanga sallar da kai shi bai ba sa halaye ne gwada suka suka ta ya hika sa ya riga ka aljanna ba don haka hanyoyin aljanna ba hanya guda bace wani Allah zai dubi tausayinsa ga mutane sai Allah ubangiji ya tausaya mashi ina fatan an gane yan don haka nan ga wannan shine aka ce sifa ta biyu ma'ana ta biyu shine mumini zai haɗu da tsananin ɗaukar rai zai haɗu tsananin jinya saboda Allah ya gafarta mai zunubai da wannan wahalar da ya yi ta karshen rayuwarsa yace warwa ibnu abid dunya bi sanadihi an aisha ibnu abid dunya ya rawaito da izadin sai ce daga aisha kalar ta ce hadartu mauta abi na halarci mutuwar babana wa babanta abubakar sadiq ta ce fa ku gashiyatu wallahi wani wani daukan wani abin ga wani suma mai tsanani ya same shi abubakar siddiqu ha eh abubakar siddiqu na samun lokacin mutuwa wani daukan rai mai tsanani da da wani suma mai tsanani wa wa ai kamata a ce a samu duk wata raguwa ta duniya inda mutuwa ana labari shine a raguwa da abubakar yana yana samu irin wannan don haka yana yiwa wata daga daraja ce aka so a ƙara daga darajar mutum sai a sanya mai ya samu magagin mutuwa mai tsanani don haka ka ai mummuna tuma ga mutumin da ya samu magagin mutuwa mai tsanani lokacin hitararsa ina fatan an gane ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi siyaqil maut ta ce manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yana cikin siyaqi ma'ana lokacin hitar rayuwa alayya hitar rayuwa ya ce inna lil mauti sakarati ta ce kai inna lillahi wallahi mutuwa akwai magagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwa akwai zogi in har manzo Allah zai ce mutuwa akwai zogi akwai wani ba Allah da za a kaddara duk da har manzo Allah mafi shi halitta Allah baki daya amma aka saukar mai da bala'in zogi lokacin <clears throat> ita rayuwarsa kenan ashe alamar zogi a lokacin mutuwa da wahala mai tsalli ba alamar rashin imani ba ce ya yi wata hikima ce ta Allah ta ya gafarta mu wannan mutumin an gane yan uwa yace wannan hadisin buhari ya ruwaito shi yace don haka fal mu'minu ya mutu wajabihu ya qadaru min shiddatin nazis ta yi mu'mini ya rasu alhali goshinsa yana yana yanka zuwa mai tsanani saboda tsananin saboda tsananin hitar rayuwa liyu mahisan lahu zunubahu inda mara marhalatin min marahilil hayat yace saboda Allah tace shi daga barin zunubai ne hitar da shi a ƙarshen zango na ƙarshe daga zangunan rayuwa ta ta duniya wa a wani mimman min marahil akhir kuma farkon zango na farko daga zangunan zuwa lahira sai Allah ubangiji ya kare mai zunubansa li yakhruja min hadhihi alhayati naqiyan khalisan domin Allah ya hitar da shi a cikin wagara ta duniya nakiya yana farantacce daga barin zunubansa khalisa yana tatacce wanda aka tace daga barin zunubansa wannan shine wannan hadisi kowa da ka dauka cikin ma'anonin ga maluma sun fassara da shi ko dai mumin yana mutuwa da jibin goshi don wahalar bidan abinci ko mumin yana samun tsananin hitar rayuwa saboda kan kare mai sauran zunubansa kowane ka dauka cikin wannan abubuwan ma'anarsa mai kyau ce maluma sun fassara da shi kuma ni ka gani lokacin mai hali na insha Allah ta'ala waɗannan hadisan guda biyu su ne Allah ya kaddare mu samu damar karantawa abinda a cikin su na koyarwa da tunatarwa da ilmantarwa ubangiji Allah ya ba mu iko ilmantuwa kuma ya ba mu iko aiki Abin da a ciki na tsorantarwa Allah ubangiji ya bamu ikon tsorata abin da a ciki na kaunatarwa kuma Allah ubangiji ya bamu ikon kaunatar rahmar Allah subhanahu ta'ala Allah ya gafarta mana da mu ya gafarta mana ayyuban mu ya kyautata mana a halayen mu ya sa mu tafi sa kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya ji kan mahaifin mu da yan uwan mu da suka rasu suka riga mu gidan gaskiya mun yi ta samun rasuwar yan uwa yanzu ma na baro ana na ka rubuta aziyar rasuwar malam abubakar greta yanzu yanzu na yan isal suna ta'aziyar cewa Allah suna tariyar musulmin Najeriya ta'aziyar rasuwar Malam Abubakar tare ta Allah ya ji kanshi da rahama da shi da sauran yan uwan suka rigaye shi da sauran wasu kuma tare da shi duka Allah ya ji kanmu kuma Allah ya ba mu shi kawo bisa ga kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya kyautata mu Allah shi arzuta mu da halaliya da za ta wada su mu daga bari haramiya Allah shi ba marasa lahiyar mu lahiya waɗanda kuma suke masu wadata Allah ya tsare musu wadata su ba su ikon neman yarda Allah cikin wadata su waɗanda ba su da kuma Allah shi kore musu yadda za su yi rayuwa cikin sauki da lalama da salama nan za mu dakata insha Allah ina mai cewa alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam yan tambayoyi ko dai tambayoyi tasgiri ga bai da kyau mala ina da wata tambaya eh tambayar nan kila sai ta saka kana kana kana bin littafai a rinka cewa akwai tambaya akwai wasu tambayoyi ina fatar an gane na assalamu alaikum alaikum assalam a wani bawan Allah ne yake cewa a lokacin da ya kasance yana tafe-tafen kayan mutane na to yanzu kuma Allah ya kaddare shi ya duba ina neman uwa su taya shi da addu'a Allah ya tabbatar da shi akan tuba to kahin nan na harko dai don Allah duk mutanye shi Allah ya tabbatar da shi da shi da sauran yan uwa duka da mu da tsare shi bisa ga halayen da ya shigo cikin su Allah ya arzuta shi da halaliyar da za ta sha makace da kaunata wani ya bashi wadan zuci da zai taimake shi akan imani da tsaron gaskiya sannan kuma akwai wata hanya shi hakkin Allah da ka tuba kenan komai yaro shi saura hakokan mutane abin da yake da iko na maisuwa cikin hakokan mutane to ya mai suwa an ce wa minat taubati ma maza raddul mazalimi yana daga cikin sharuɗan tuba mai da abubuwan da aka yi zalunci wanda duk bai da iko mai da mai lallaba ko da shi na yayi da ɗiyan mutum ko mata ta yi a karmakan lahu rayuwar duniya da dai mu da Allah ya jarrabe mu da abubuwa marasa kyawu don Allah ya akwai wani abin da ni maka wanda baka ji daɗi ba ko magana ko wani abu ko dai wani yake don Allah yana roƙon ka ya mini ga ɗabi'a musulmin mu na nan ga mafi yawa muna da yahiya za a ga an wa mutum banna mai yawa da ke bukatar diya inda mutane muna na na area can sai haka mutumin mu abi komi ya kai kaji ya bari da Allah to haka wannan tubar da yayi Allah ya karfafa shi amma ya bi yana waɗanda yake ganewa yana roƙon su akwa ga abin da ya gabata wannan shine zan faɗa mi kace bayan haka sai wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam malam menene hukuncin cin dodon alfato ko kuma miyar a to wallahi ban sani ba don ni dai ban ga ta sai dai in za a samu abin nan a sa cikin asulin abubuwa da duk abin da shari'a bata haramta ba to asulin su halaliya ne to amma dai ban karanta bayani na cikin littafi ba abinda malami zai yi mutum da shi shine karantawa cikin littafi to amma ban karanta maganda to don alkutuba cikin littafi tsakani da Allah amma kuma ba zan ci haram bane saboda babu wani nasin da ya haramta shi illa akwai wasu abubuwa da alhabisat waɗanda ake yi asalin su ba abin da bane amma saboda zaman su kazanta ana iya haramta to amma wannan yana yawa shi ba kazanta bane ga wasu yana yawa ci maka ce mai kyau mu al'ada munan ba ci maka bane don haka dai zai tawakkufi har mu samu ƙarin bayani sai mu bayyana wa mutane zai tawakkufi ma'ana zan tsaya ban ce haramiya bane ban ce halaliya bane sai mun ƙara bincike akan wannan matsalar malam hanza ko akwai da wani ƙarin bayanan don Allah ya muna don Allah akwai wani wanda ya sani da Allah ko kaji Jafar ko wani babban malamin mu ya yi fata don Allah da ya samu dan ilimi ya kawo muna duk da ba wai dole bane don na hau kujera a kowa ilimi don Allah du ya samu wani abu ya kawo muna mu faɗa mu mutane mu tashi kowa bai da wani bayani ci gaba da tambayar kamala mun tsaya sai mun ƙara samun bayani malam kamar yadda na cewa a ba ni ce ba annabi ya ce na to da cikin kaddara shari'a za a sa aikin nan da ya na kashe kai shi ko kuma kaddara kauniya eh cikin kaddara shari'a za a dauke shi ko kuma kaddara kauniya za a ba a dauka shi kaddara shari'a don ba shari'a ta ce ba shari'a ba ta ce mutu ya ce ma ma Allah wala ta katulu an musamman Allah ya kaddaro shekaran na muku bayani kaddara kauniya ko Allah shi zai kaddaro komi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin komi mu halice shi saka wata kaddara don haka an hukunto qadallahu wa kaddara wala wala yarda wala amara Allah ya hukunta tun azal zai kashe kansa kaddara da an kaddara mai kuma an hukunta auko wannan abin ba inda zai iya kewa bai yi shi ba amma Allah bai umurce shi ba kuma Allah bai yarda da mutum ya kashe kai ne ba Allah ya ce ma kaku kashe kawo bayyane ya fito a ce kaku kashe kawo nan ka gane don haka sai dai a ce kaddara kauniya ba kaddara shari'a ba ina fatan an gane a karɓar kallon na shikenan subhanaka Allah na na eh eh mutum yana da rashin lafiya hmm. sai Allah ce wani ya jiki sai ce hmm. wallahi bai ji sauki ba hmm. eh in bai ji sauki bai ce bai ji sauki ba ba illa bane wallahi wani ina fama da wahala na har yanzu babu illa gare shi eh kajiya ko bai ko ya ce bai ji sauki in dai bai ji sauki ba ba a kan mai da ya abi ba kuma ba alamar raki ba ce yanayi halin da yake ciki na ya faɗi bai yi laifi ba ina fatan an gane amma in yayi ya boye ya ce alhamdulillah ala kulli hali ya ce ware godiya ta tabbatar ma Allah bisa ga kowace hala ya yi in yayi haka ya fi munasaba da kalimomin mumini amma ba a rubuta mai ya yi laihi akan faɗi halayyar da yake ciki in dai haka nan na yake bai ji ba ina fatar an gane a karmu kallawa to madalla na to mun kare ko to subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum malam bismillah ala da